Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 17 ga watan Satumba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyar ma'aikatan jinya marasa aikin yi a Ghana sun yi barazanar shiga fadar gwamnati muddin bata biya musu bukatunsu ba na su aiki. kamar kowane daren rana asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim kalmasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni To amma kafin nan ga Murtala faru kusan yana da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya sake maido da mukamin Prime Minister a yau Asabar. inda ya naɗa tsohon ministan tattalin arziki kan mukamin watanni biyu bayan zaɓen majalisar dokokin kasar da ya zafin gaske wanda a cikinsa haɗakar jam'iyyun sal da ke mulki suka rasa rinjaye a majalisar an bayyana amadu ba mai shekaru 61 a matsayin firayim ministan kasar ta yankin afirka ta yamma wanda ya kware kan lamuran da suka shafi haraji wanda kuma ya taɓa zama minista harkokin waje a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa naɗin na ba ya sake dawo da matsayin firayim minista a ƙasar ta nahiyar afirka bayan da aka soke shi a wata afrilun shekara ta 2019 ana sa ran kafa cikakkiyar gwamnati a yammacin yau asabar tun farko a wannan makon an girke jami'an tsaro domin sanya ido kan zaben shugabancin majalisar dokokin da kuma dakile fitinannun 'yan majalisar masu adawa waɗanda suka yi yunkurin hana zaben sabon shugaban majalisar dokokin majalisar dai tana zamanta na farko ne tun bayan gudanar da zaben na watan yuni shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun rasha da aka girki a yankin kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata a jawabin nasa da yake yi a kowace rana zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka bizne dimbin jama'a kusa da izium kuma ana samun shaidar cewa sojojin rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi ya kara da cewa sojojin na rasha sun kuma tsare wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje na tsawon watanni ya ba da misali da wasu 'yan kasar sri lanka bakwai waɗanda ɗalibai ne na kwalejin kiwon lafiya ta kupiyans a lokacin mamayar waɗanda kuma dakarun na rasha suka kama suka tsare su tun a watan maris shugaban na ukraine ya ce sai yanzu da aka kwace iko da yankin na kharkiv ne aka sami ceto mutanen tare da basu kulawar kiwon lafiya da ta kamata haka kuma zelensky ya ce a jiya juma'a ya tattauna da wakilai daga nike ya kuma godewa wakilan akan matakin da suka ɗauka na kauracewa kayayyakin kasuwancin rasha lamarin da ya bayyana a zaman matakin da ya dace masoya gidan sarautar birtaniya sun kwarara a tsakiyar birnin london domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu domin samun wata babbar dama a rayuwa ta yin ban kwana da sarauniyar wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da saba'in kan karagar mulki mutanen da sun kuma cika otal-otal da gidajen abinci da kantinan sayar da kayayyaki masu ziyara da ke kwararowa zuwa tsakiyar birnin london tun daga amurka har ya zuwa india domin su shaidi wannan babban tarihi a daidai lokacin da tattalin arzikin birtaniya yake fuskantar matsalar tsadar rayuwa wadda tsananin tsadar kayayyaki ya haifar a cikin shekaru arba'in wannan babban abin tarihi ne yakan faru sau ɗaya a rayuwa don haka ba a bar mu a baya ba in ji kanat khan benedict wanda ya kai ziyara tare da matarsa daga india suka kuma jera kan titi domin ido biyu da akwatin gawar sarauniyar da aka kakkafa wa tutoci abubuwan kasetar da aka tsara a jana'izar ta sarauniyar ta birtaniya mafi dadewa kan karagar mulki su nuna irin karfin masarautar da take da shi na jan hankalin duniya kama daga faretin soji ga akwatin gawarta wanda ya ji hankalin mutane da dama a faɗin duniya. waɗanda kuma suka jera kan tituna domin karrama ta da furanni da wasu kyautuka. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu kuma a daidai lokacin da yakin Ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai bar halartar jana'izar sarauniya domin kasancewa a new york don shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar litinin daga nan kuma ya halarci bude taron muhawara na shekara-shekara a safiyar talata yana mai shaida wa manema labarai cewa bai ji daɗin rashin halartar jana'izar ba shugaba joe biden wanda shine mai masaukin baƙi zai kasance shugaban ƙasa na biyu da zai gabatar da jawabinsa kamar yadda aka al'adanta a taron a ranar talata amma kuma domin halartar jana'izar sarauniya elizabeth jami'an amurka sun ce za a daga jawabin nashi zuwa ranar laraba ba ko ɗaya daga cikin shugaban rasha vladimir putin ko na ukraine volodymyr zelensky da za su halarci taron na new york to amma duk da haka rikicin da ke tsakanin su ne zai mamaye ajandar taron richard gowan daraktan hukumar sasanta rikici ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗawa muryar amurka cewa ina ganin cewa shugaba biden da wasu shugabannin ƙasashen yammaci za su yi amfani da damar taron domin bayyana bacin ransu kan rasha dangane da wannan yakin majalisar dokokin california ta zartar da wani kudurin doka da ya haramta wa kamfanoni da kuma hukumomin kasashen waje sayan filayenta na noma wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa dasawa daga sayan gonakin noma kudurin dokar na california bai bayyana sunan china ba haka kuma gwamna gavin newsom yana da wa'adin nan da zuwa ƙarshen wata domin sanya wa ƙudurin hannu zuwa doka to sai dai amma wani na matakin ƙasa wasu ƙwararru da 'yan siyasa suna bayyana damuwa kan cewa yadda china ke ƙara saka jari a ɓangaren aikin gona na amurka yana haifar da barazana ga tsaron ƙasar wasu masu fashin baki sun shaida wa muryar amurka cewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su da tushe domin kuwa ba tabbatacciyar shaidar cewa ayyukan china suna da illa 'yar majalisar dattawa melissa hurtado 'yar jam'iyyar democrat da ta gabatar da kudurin dokar na california tana wakiltar wata gunduma a tsakiyar jihar wadda take da kasar noma mai tarin yawa a ganinta sha'anin tsaro shine babban muhimmi akan dokokin ƙayyade mallakar gonaki ga 'yan kasashen waje dokar ta abinci da gonaki da majalisar dattawan california ta zartar a ranar 31 ga watan agusta za ta haramta wa gwamnatocin kasashen waje sayan gonakin noma ko mallakar su ko karɓar su haya ko kuma karɓar riba kamar yadda aka bayyana a cikin jihar ta california Murtala faru kusan na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Wata kungiyar ma'aikatan jinya marasa aikin yi a Ghana sun yi barazanar shiga fadar gwamnati da mamaye wasu ofisoshin gwamnati idan ta ƙi biyan bukatunsu na ɗaukan su aikin jinya kamar yadda ta ɗau alkawari. Wakilin murya Amurka Hauwa Abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani. muryar gamayyar kungiyar sosai waɗanda suka kammala karatu marasa aikin yi kenan yayin da suke gabatar da taron manema labarai a nan ghana inda suka yi barazanar shiga fadar shugaban ƙasar ghana wato jubilee house da ke birnin accra ta kowace hanya da sauran ofishoshin gwamnati idan ma'aikatan lafiya ta yi watsi da alkawuran da ta ɗauka na samar musu da aikin yi. yayin jawabin shugaban kungiyar charles amfandagu ya ce mambobin kungiyar sun shafe shekaru uku a gida tun bayan kammala makaranta a shekara 2019 It has been 10 yau watanni goma kenan da ma'aikatan lafiya ta bude cibiyar daukan ma'aikata jinya da dukkanin bangarorin jinya ciki har da unguwar zoma a ghana domin su zaɓi yanki da cibiya da suka fi so a tura su yin aiki tuni dai aka ɗauki ma'aikatar jinya masu digiri da diploma sai aka bar mu masu certificate community nurse ba tare da wani bayani ba mun kokarin neman bayani da dama amma ba a yi tasiri ba in ji tas amfan da ku shugaban kungiyar ma'aikatan jinya marasa aikin yi sun yi ikirarin cewa a hankali suna wasi da ilimi da kwarewa da suka koya a makaranta tunda ba sa yin aiki yana da wuya mu fahimci dalilin da yasa ake nuna mana wariya saboda a tarihin ɗaukar ma'aikatan jinya a aiki babu wani da aka bashi kuɗi domin ya shiga cibiyar ɗaukan aiki wadda ya bar gida tsawon watanni goma ba tare da an ɗauke shi aiki ba. has not the Kungiyar dai ta yi barazanar ba da wa'adin mako guda ga dukkanin ma'aikatu da ke da alhakin jinkirin ɗaukan su aiki kama da ministan kuɗi da ministan lafiya domin su yi abin da ya dace ko kuwa su mamaye ofishoshinsu. A bangaren gwamnati Awal Muhammad mai magana da yawun hukumar da ke daukan matasa aiki ta ƙasa ya ce gwamnati na gudanar da wasu shirye-shirye domin sake daukan matasa aiki. Abin da nesa suka kawo na ga su kwata da hankalinsu saboda ya yi wuya a ce ba a dauke su ba. Ya za a yi a ce gwamnati ya kashe kuɗi mai ɗimbin yawa an dauke su sun je su har sun kare ana biyan su alawansu duk baki ɗaya don farko tsohon shugaban kasa ya fi da alawansu amma wanga gwamnati shi ya kawo alawansu nan aka ba su to an biya alawansu a kare ya kai a dauke su aiki ba iya an dauke su ba an bar ma an bude portal sun rajista to amma abin da ke ciki shine gwamnati ya dauki alkawali kamar ko da yaushe kafin ya dauke mutum aiki ya kamata ana da financial clearance wanda zai gwada lalle nan zuwa wata shida ya kamata a ce an biya mai shi to idan ba san financial clearance from ministry of finance ba in aka dauke su aka kare gobe kuma sun sheko su zo wurin kuno yan jarida su fadi muku kaman ba a biya su ba to shi sa abin da ya sa gwamnati ya dan dakata kaɗan kenan amma an dauke su insha Allah bai da dewa shi yasa su kwata da hankalin su su yi hakuri har gwamnati ya kare yanda zai ya taimaka musu wurin samun kuɗin nan duk baki da tukuna iya a dauke su ai Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Hawa Abdulkarim yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa, Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin marigayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. Kuma shin da gaske ne ita kaɗai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin ƙasashen duniya ba tare da faso ba? kuma an taɓa samun namiji da ya mulki a masarautar ko ya rima Charles ne na farko. Mai tambaya Aminu Adamu Malam Maduri jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma a ji maimaicin ansar tambayar haɗin gwiwar nan ta su Malam Ango Malamin makaranta da Maimuna Sahabi wuri masu cewa Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan VOA Hausa. don Allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud. Wassalam. bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin marigayya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wanda malam aminu adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga malamin tarihi a kwalejin malamai ta tarayya fce da ke yola jihar adamawa najeriya dr adamu babikwai wanda ya ce malam aminu adau malam madori a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya elizabeth a wacce a wannan wata da muke ciki a ta riga mu gidan gaskiya an haife ta a daidai karfe biyu da minti arba'in na asuban ranar daya ga watan afrilu na shekara ta dubu tara da shida kuma bisa ga watakila abinda ka sani ne ita ce sarauniya sarauniya wacce ta daɗe akan karagar mulki saboda kuma ta shekara saba'in tana sarautar wannan masarauta ta ingila to bayan wannan kuma yana da kyau cewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba saboda ƙididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana ɗaya daga cikin mata takwas a wani kaulin a wani kaulin kuma mutum mata shida da suka sarauci wannan masarauta ta ingila wanda kuma misali in a baka sunayensu ne akwai mary ta daya akwai elizabeth ta daya a kana ji ana ce mata ita ma elizabeth ta biyu saboda akwai elizabeth ta daya sannan akwai mary ta biyu da an ah, da victoria kafin nan ita elizabeth ta ah, biyu din to waɗancan biyun din saboda akwai ɗan cece kuce a kansu shi yasa ake ganin cewa a iya cewa da waɗanda ah, halattattu su ne guda shida to ta shekarar saba'in tana sarautar wannan masarauta ta ingila wanda kuma a daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata an sami prime ministoci waɗanda ta yi aiki suka shuɗe a ta har wajen guda goma sha biyar wato kusan a iya cewa ita ce wacce tafi aiki da mafi yawan a prime ministoci to sannan kuma a yana da kyau kasancewa tana ɗaya daga cikin jerin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar maku makudan kuɗaɗe wanda kusan a cewa ba wanda ya san ƙididdigar su amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwarta an tabbatar da cewa ta mallaki zuzurutun kuɗi a fam na gugan fam wajen miliyan 370 sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwarta kenan to wannan ƙididdiga ce wanda babu ba wanda ya sai ce tabbas ga abin da adadin abin da ta bari kuma ta rasu tana mai shekara 96 to hakika tambayar ka ta biyu gaskiya ita sarauniyar ingila ba ta bukatan fasfo duk ƙasar da za ta je saboda kuma ita ke da ikon ba da fasfo din to kuma kaga kai mai ikon badawa baka ba wa kanka sannan kuma ita ce kadai a tsarin uh, ingila wacce take da dama ta yi tuki ba tare da lasisi ba to kaga waɗannan darajoji nata uh, kamar da ka tambaya uh, haka suke to sannan kuma uh, kusan tun 1960 uh, ta ke kan kudin ingila fa to wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake a tunanina yana da kyau ka sani to watakila za ka so ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya elizabeth uh, ta biyu saboda akwai ta ɗayan to ita ta ɗayan uh, ta yi sarautar ingila har ma ta gama ba ta yi aure ba to ita wannan kuma kaga ta yi aure uh, ta haifi uh, tana da 'ya'ya maza uku ne ko da 'ya mace ɗaya in ba na manta ba sannan kuma ta yi fice wajen a basira da kuma wayon cimma manufa duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru allah ya bata basira na sanin yadda za ta gudanar da harkar mulki to wannan kenan a game da wannan tambayar taka to ka yi tambayar cin cewa ko shi sarki charles da ya ɗare a ranar takwas ga watan satumba ko shi ne na farko ko kuma an taɓa yin jerin mazaje da suka yi sarauta to gaskiya masarautar ingila alkaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum sittin da ɗaya cikin shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da za a ce aka ɗauko wannan ƙididdiga akwai misali da zan baka akwai george na ɗaya wanda ya sarauci wannan masarautar tun alif ɗaya da ɗari bakwai da goma sha hudu zuwa da ashirin da bakwai sannan ka sake samun george na biyu wanda shi kuma daga alif ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da bakwai zuwa da sittin ya sarauci wannan masarauta aka sake samun george na uku wanda ya sarauci wannan masarauta a tsakanin alif ɗaya da ɗari bakwai da sittin zuwa alif ɗaya da ɗari takwas da ashirin aka samu george na hudu wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a 1820 zuwa da 30 kafin na aka samu william na hudu wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1830 zuwa da 37 aka zo aka sami mace victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a 1837 zuwa da a 1910 kafin na aka zaka samu george na biyar wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin 1910 zuwa da 36 kafin nan baban ita elizabeth wacce ta rasu a george na shida wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun 1936 har da hamsin da biyu to bayan rasuwarsa a ita elizabeth wacce ta rasu ta karbi ragamar sarauta a 1952 kuma ta shekarar saba'in tana gudanar da wannan mulki nata to bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine danta charles uh, shi kuma ya karbi wannan uh, ragama da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka na gode. To sai kuma maimaicin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somaliya Hassan Sheikh Mahmud wanda Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri suka yi. Idan an tuna wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audu Gire, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan nuwamba alif shekara 1955 a jalaxy lardi na hiran da ke cikin somaliya din ya yi karatun primary da secondary school a garinsa sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin somaliya wato mogadishu Mogadishu ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekarar 1981 ya samu diploma a technology sannan ya dan karanta na dan wani lokaci daga baya kuma ya wuce Bafar University a India wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekarar 1988 ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Menonai University da ke Harris Pittsburgh da Virginia wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da eh, irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa ya ba da gudummawa sosai wurin harkokin ilimi musamman kasancewansa nan ba a cikin wata kungiya da suke kira al-isla wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda ah, abinda za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar somaliya din misali a alif shekara dubu biyu da goma sha ɗaya yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari suka kafa jam'iyyar union for peace and development party inda ya zama shugabanta kuma ya ci zaben shugaban ƙasa tsaka ya dawo shugaban ƙasa tsakanin shekara na dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu sha bakwai inda ya kasance shugaban kasa na takwas wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Wannan zaɓe da aka yi wanda ya bashi daman dawa shugaban kasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban kasa na goma inda ya samu rinjayen ƙuri'u ɗari biyu da goma sha hudu wanda shugaba mai ci wanda ya sha kayan Muhammad Abdullahi Muhammad yake da ƙuri'u guda ɗari da goma kawai kuma kasan yanayin domin zaɓen su wato ba mutane ne suka fitowa ga baki ɗaya su yi zaɓe kamar Najeriya mutum daya kuriyarsa eh, kwa ɗaya ba a su bangarori ne da dama suke zaɓen membobi na majalisa wanda membobi majalisa ɗin su ne daga ba suke juya su zaɓi shugaban ƙasa su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintinu da ake fama a cikin kasar somaliya ɗin wannan dai shine abin da zamu ce takataccen tarihinsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai da Dr. Idi Audu dukkanin dukkaninsu malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya ba da umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyinna zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da wani dan wasan Najeriya daga dukkan lamuran kwallon kafa a ko'ina har na tsawon shekaru hudu. Bisa samun sa da laifin shan kwayoyin ƙara kuzari. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta fitar ta tabbatar da dakatarwar da aka yi wa oji Okonko wanda ya taɓa bugawa kasar wasa a matakin matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta kasar Italiya ce ta yanke wa Okonko hukuncin dakatarwar wanda daga bisani hukumar FIFA ta faɗaɗa shi zuwa ko ina a faɗin duniya baki ɗaya. Shugaban kwamitin ladabtarwa na hukumar FIFA George Ivan Palacio ya tabbatar da cewa hukumar ta Italiya ce ta nemi FIFA ɗin da ta faɗaɗa hukuncin na Okonko ya game duniya kuma tuni da aka sanar da dan wasan dangane da hukuncin da aka yanke masa wanda ya soma aiki daga ranar 25 ga watan fabrairun wannan shekara zuwa 24 ga fabrairun shekara ta 2026 Ƙungiyar ƙwallon kafar bayan Munich ta ƙasar Jamus ta faɗo saman teburin gasar Bundesliga sakamakon kashin mamaki da ta sha a hannun Osburg da ci ɗaya da nema a yau Asabar. Wannan ne wasa na hudu a jere da ƙungiyar ta Bayern take buga wasa ba tare da samun nasara ba. kuma karo na biyu a jere da osborg din take samun galaba a kanta bayan da ta doke ta a bara da ci biyu da ɗaya kashin da ta sha a yau ya mai da ita ta hudu a teburin gasar ta bundesliga da maki goma sha biyu tare da bambancin maki uku tsakaninta da borussia dortmund wadda ita ko ta haye saman tebur a yau dinnan bayan da ta yi nasarar doke shalka ofo da ci ɗaya da nema rahotanni daga kasar faransa na bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar psg kiliyan mbappe ya buƙaci ƙungiyar da ta yi yunkurin sayan ɗan wasan gaba na Tottenham ta Ingila Harry Kane a zaman wanda zai maye gurbin Lionel Messi. Messi wanda ya koma PSG ɗin a bazarar shekarar da ta gabata ta 2021 yana da 'yan watanni kalilan kafin karewar kwantaraginsa a yayin da kuma ba tabbas akan ko zai tsawaita zaman sa kungiyar ko a'a. wasu majiyoyi dai yana bayyana cewa shugabannin kungiyar ta psg na muradin ci gaba da zamansa a kungiyar musamman la'akari da tauraron sa da yake haskawa tun somawar kakar wasanni ta bana to koma da yaya ta kaya mbappe na ganin cewa ken yana da duk wata baiwa da zai iya maye gurbin messi a kungiyar idan za a iya tunawa kuma mbappe na da matsayin faɗa a jiya kungiyar ta psg wadda ke kunshe a cikin sabon kwantaraginsa tun sa'ad da ya fatali da tayin real madrid ta kasar spain ya kuma sabunta kwantaragin sa a psg din. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hafiz a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata. A jawabin nasa na rana-rana Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka turbude dimbin jama'a a kusa da izium kuma ana samun shaidar cewa sojojin rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi masoya gidan sarauniyar birtaniya sun kwarara a tsakiyar birnin london domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu domin kuma samun wata babbar dama a rayuwa ta yin bankwana da sarauniyar wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da saba'in kan karagar mulki mutanen da sun cika otal-otal da gidajen abinci da kuma kantinan sayar da kayayyaki za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara a yanda ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu kuma a daidai lokacin da yakin ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai bar halartar jana'izar sarauniya domin kasancewa a new york domin shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar litinin daga nan kuma ya halarci buɗe taron muhawara na shekara-shekara da safiyar talata yana mai shaidawa manema labarai cewa bai ji daɗin rashin halartar jana'izar ba majalisar dokokin california ta zartar da wani ƙudurin doka da ya haramtawa hukumomi da kamfanonin kasashen waje sayan filayenta na noma wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa dasawa daga sayan gonakin noma ƙudurin dokar na california bai bayyana sunan china ba haka kuma gwamna gavin newsom yana da wa'adin nan zuwa ƙarshen wata domin sanya wa ƙudurin hannu zuwa doka wannan shekara kuma ta kasance mai cikakken hatsari musamman ga bakin haure da ke tsallaka kan iyakar amurka da mexico ba bisa ka'ida ba a arizona masu fasa kwaurin bakin haure suna kauracewa waɗanda suka sami raunuka ko kuma rashin lafiya a yayin da suke tafiya ta gomman kilomitoci a cikin hamada da tsaunuka tare da matsanancin zafi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku na da ya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.